to wani babban abun mamaki the worst part ɗin lil asabar shadid barka da zuwa wannan channel namu mai albarka imam dr idris abdulaziz santin shi ya fito ya bayyana wasu ababuwa da gwamnonin arewaci suke yi na zalunci a ƙasar nan ku biyo mu a cikin wannan shiri domin ku ji dalilin da ya sa ya yi wannan magana kuma da irin ababuwan zaluncin da suke yi da ya bayyana. Imam Dr. Idris Abdulaziz santin shi ya fito ya yi wannan bayani ne game da yadda ya ga ake raba mukaman gwamnati a ƙasar nan. inda musamman mata bangaren ɓangaren shugaban aikin hajji inda aka ɗauko wanda kwata-kwata bayi da ilimin addini aka bashi wanda ya kamata a ce an ba mu masanin ilimin addini ne saboda abin da ya shafi bauta ne na Allah subhanahu wa ta'ala amma aka samu wanda kuma bayi da alaka da shi ina kuma yi misali da ma malamin muslim muslim ticket da suka zo suka ba da goyon baya da aka same su wanda ko ɗaya daga cikinsu ma ba a zaɓa an ba shi shugabanci ba da dai wasu dalilai da ba za mu iya sada ku da su ba amma sai dai za mu sada ku da cikakken bidiyon nashi inda za ku ji daga gare shi kare dai bidiyon nashi kamar haka a sauraro lafiya yanzu baka ga ba ga abin da gwamnonin kasar nan suka yi bane kai har federal gwamnan ka san zalunci da ake yi malamai <laughs> wato abin ba baka mamaki amma mutane duk ba su gane ba yanzu dubi idan aka tashi naɗa. mukamai a ƙasar nan duk abin da ya shafi na harkar duniya 'yan boko zur ake naɗawa ba ruwansu da magana malamai ko malamin addini babu wannan ba gani wannan najis din ya tasha tutan babu ko minista ɗaya sun bashi mai musulmi suna har mai ya kafarta mataimakinsa yan izalan jos ko gani bane duk wani mukami da za a bayar to dama ba tunanin malaman addini ma bai zuwa ciki to wani babban abun mamaki the worst part ɗin lil asabar shadid ɓangaren addinin ma ba aikin hajji ba to amiral hajji ba biyo malami a ƙasar nan mana ala alhazai ba biyo malami a ƙasar nan dugun jahilin ɗan siyasa da bashi wadda yana tafiya da tabar sama a abin nan ko wani sarkin gargajiya hatta fannin addini ma ba kaga aikin hajji rukuni ne na musulunci wallahi ba bauro malamai ba ba bauro malamai ba sai dai a sa su memba an gama kin da dan rawanin sa ya je a matsayin memba a bai dan allowance din sa dawo shikenan yawa amma chairman ko sarkin gargajiya ko wani dan boko sakatare executive sakatare ko dan boko ko abin nan ko ba gane bane amirul hajji to wani dan sarkin gargajiya wanda ko ta bai sani ba fatiya ma in ya karanta maka ya ci gyaran sa to shine amirinku ku amma manzo Allah ka duba adalci na manzon Allah shekaran da shekara ta tara da aka wajabta aikin haji don shekara ta tara ne manzo Allah ya gaba da je ba akwai abubuwa da suka taso a wannan shekarar da ya tashi na sai na Abubakar Siddiq babban malami shine amirin haji bai nemo wani sarkin gargajiya a Madina ko ne a Abubakar ne to amma mu nan amirin haji sarkin gargajiya ne ciyaman alazai na gargajiya ne sakataren alazai dan boko ne malamai ba bar musu komai ba fannin su ne ba wanda aka je maka da larabci ake yi su ba za su iya larabci na minti ɗaya ba amma su ne shugabannin ku a wannan zalunci har yaushe wannan zalunci har yaushe to da zaka zo kana wannan magana sai su ba su zage ka zage ka ko ba ke bane ah, to malamai an rufe musu baki haƙƙin su ma an hana su fito su yi magana haƙƙin su haƙƙin su ba an hana musu magana kai balle da kuma ba nasu ba haƙƙinsu kai malami kawai abin da ke so da kai ka sa yar babban riganka da hulanka mai annakiya ka zo karanta da farillan alola nawa ne yara ce maka bakwai ne farillan sallah nawa ne sha biyar ne to shi kenan salama alaikum kaje gida shi kenan abin magana ta riga ta kare eh ya zo neman alfarma eh yan siyasa ta zo sai zo malam ka san abin da suke munafukai yan siyasa malam mun zo abin da muka zo mun zo neman da farko ya ce maka addu'a ya zo nema eh, malam mun zo a mana addu'a kuma mun fito takara ne muna so a bada goyon baya lokacin ka an san gidan malami eh akwai manufa mai kyau zai iya karanta maka ba daga ya ci ba ka kara ganin sa a kowar gidanka sai dai kai in kana so ka zo da mutuncinka ka je ofishinka a haɗin ofishinsa a ji haɗa ka da 'yan iskan yara kana jira su ma suna jira ko ba gaba ne sai sa ni a ni ba ɗan siyasa na je ina ina jiran sa babu wani ni Allah ya tsare ni ba ka taɓa gani gidan gwamnati je ina jiran ɗan siyasa ba ni ba dan juro wannan walakanci ba ni ba dan juro wannan walakanci ba ah, to lokacin da kake nawa ka zo gidana yanzu kuma zo ga karuwa ta zo bukatar ta ga dan daudi ya zo bukatarsa ga yan sara suka ga yaran ku da suka dinka kuka ba su kudin shaye-shaye sun zo yanzu ana ce ah, Allah ya gawata malam ma an zo ne ah, haka da su bada su koma an gosu kuma suna zagi ka sace ayyau hada malam muka zauna jiran gwamna muna ta jira awon mu kaza kila ba ka karici a zaman ma kila ma baka zo ka ganshi ba ma duk malamai suka jawo kan malamai suka zo da mutuncin su wajen yan siyasa zo da mutunci kai gwamnan da ya wuce ba kamun waɗannan akwai wani malami babba ne a garin na ba na faɗi sunansa ba ya mutu babba ne ya zo da mantarsa zai shiga gidan gwamna sai ga gwamnan ya fito sai ka ce masa ga ga malam wane da ya sauko da mata sai ce ce malam ka fitine ni ka zo na baka kaza ka zo na baka kaza Allah sai ya wuce bashi a bakin kofa a nan aka yi ya wuce ya bashi to da mai amfanin wannan mai amfanin wannan wannan siyasa walakanta ka kan abun duniya sai sa magabatanmu wata ɗabi'a suke da ita in aka ga malami ma yana yawan zuwa gidan gwamnati kawai wala ba su yarda da shi ba su yarda da shi ko da nasiya da ka je in ka yawaita zuwa kullum kana gurin kullum kana gurin ba su yarda da kai yanzu za su ce kai malamin gwamnati ne sai za dole malami ya daga kafa kafa ba a ce karkace gaba ɗaya ba amma dai a yi hankali hazarin hazarin a yi hankali to yanzu aikin haji kaga shugabannin ƙungiyoyi nan kaga shugaban ƙungiyoyi nan ai muna shan mamakin muka je dama daga an je za su nemi khaiman da gwamna yake za ka gansu da ɗan rawaninsu ranar sallah haka da su dinga kawo cappa sun zo da gwamna wani a ɗauki ɗan wannan a bashi wani a ɗauki wannan a bashi haka suke ta yi riyar kai wasu ma ba ma gwamnan jihar su ba ba shugabanni ba ma gwamnan jihar su ba duk wani gwamna in suka ji ya je sai sun je su ba wani jihar su ba ba ai koram ne ai raraka ne wala raraka ce haka suke aikin haji ba khema khema haka suke yawo in yan a masaukinsa kuma a cikin makka ma sai sun je a madina sai sun je a dauki yan dalan amerika dubu ɗaya dubu biyu a basu su bari cha da babban rigar su tashi kuma shikenan a ji a sai kayan tsaraba sai wani sai wani aikin hajjin kuma shekarar da muka yi da kaurayi ci shekararsa ta farko ba mun ji aikin hajji ba na ga wani malami a gari na goya loma da ya gani sai kama malami fa wannan ce eh, ni ne